shin soyayya ce take jawo aure ko kuma aure ne yake jawo soyayya wannan tambaya ce da nake so kowa ya tofa mana albarkacin bakinsa a kanta wani lokaci za kana kallon mace sai ka ji ta burge ka kana son ta wani ma labarin ta zai ji sai ji ta burge shi yana son ta da haka sai Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin zuciyarsu sai ga cewa sun nemi su tabbatar da wannan soyayya ta hanyar yin aure kaga idan auren ya faru kenan soyayya ta jawo aure amma wani kuma ba son mace yake sosai ba watakila iyayensa ne suka takura masa ko kuma da yar uwa ce aka nemi a haɗa shi da ita bai kuma so ya saba wa iyayensa sai amince haka amma shi har ga Allah ba son ta yake ba amma daga zaran an yi aure sai ga cewa ya dawo yana santa yana ta saboda yadda ya ɗanɗana daɗin mu'amala da ita shi yasa ma wani likita yake cewa daga cikin mata akwai wacce bata da kyan da za ka ganta ka ji cewa ta burge ka har ka jawo ka aure ta ba abun burgewa tare da ita amma daga zaran ka aure da idan ka ɗanɗana daɗin mu'amala da ita sai ka ji cewa duk duniyan nan babu kamanta ka ji cewa ma tafi maka duk matan duniyan nan kaga idan haka ya faru kenan aure shine ya janyo soyayya so kowa da ra'ayinsa wani yana ganin cewa fa sai dai idan soyayya ya jawo aure shi kan ba zai taɓa auren mace ba in dai baya son ta wani kuma yana ganin in ta kama auren nan zai iya janyo ya sota. watakila sakamakon halayya da za ta ke nuna masa to kowa dai da irin ra'ayinsa watakila ta wa ka shiga irin wannan situation din iyayenka su takura maka ko na dalili daga cin dalilai a ce sai ka auri irin wacce ba ka so to kana ganin cewa za ka iya aurenta watakila aure zai jawo soyayya yana buƙatar jin ra'ayin mutane akan wannan ƙadiyya din Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya wa duk wani mara lafiya lafiya